والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بين حكى يكون سا يومنا رانا التقوس غواتهم بير شكرا تادبو لدريه لتلاتين دبير هجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم wacce ta daidai da ranar tara ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban gaban mun littafin sharhu sunna na imam albar bahari allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 23 daidai gabar da malam yake cewa wal imanu bi annal atfala idza asabahum shay'un fi dari dunya ya'lamun ina daga cikin matsaloli na imani na ƙudiri ba da gaskiya da cewar haƙiƙa jira-jirai. idan wani abu ya same su a nan duniya suna jin raɗaɗi kukan da jariri ike yi da callara in yaɗinsa da ike yi shaida ne A kan cewa yana jin raɗaɗi ko ya ji wani abu da bai daɗi ba wannan ya sama bincike na likitanci na zamani ya tabbatar da cewa kukan yaro shi ne maganarsa da yake amfani da ita domin isar da sako ga waɗanda zama ya haɗa shi da su tunda yan yaro yana jin bacci jariri ima kuka iyaye suna fahimta yaron nan da farkawarsa zuwa yanzu ya ce kuma yin bacci shi sa ya mini da kuka sai ga sun masa wanka sun ɗaure shi a baya bayan an wasu mutuna sai bacci kuma yakan yi kuka don sanar da cewar ina jin yunwa yunwa da ce kamar yadda bacci ma yakan damu mutum yasa ka ji a jikinka cewar kana da buƙatarsa to wannan kukan da suke in sun ji yunwa kuma da an kara musu nono su shiru shi ma hujja ne dalili ne shaida ne cewar jirajirai na jin raɗaɗi suna jin ba daɗi haka kuma da wani kwaro zai cije su za ka sun tsallara kuka in ka zo ka duba sai ka tar da shi ne a kusa da su kunama ce cinnaka ne tururuwa ce to duk wannan abin da yake faruwa alamu ne allah ya wanzar abin kasa ƙasa don a fahimci cewar sunnarsa da ya tsara a halittunsa na idan wani abu da zai sa a jiki na raɗaɗi ya faru da su za su ji ware jarirai daga cikin wannan tsarin na halitta Allah yana bukatar hujja da dalili to shi sa ya kawo shi saboda an samu daga cikin hawarijawa kamar yadda wasu malamin suke faɗa shine ibnu ukhti abdulwahid ɗan yar uwar abdulwahid yana da fahimtar cewar jarirai ba sa jin raɗaɗi kuma wannan shaci faɗi ne da ki da ka ne sau da babu wata hujja ko dalili da za su zama daban da sauran halitta ba tare da an kawo aya ko hadisi ko kuma waƙi iya zama shaida akan haka to da ka waƙi iya sabawa haka abinda ake gani yau da kullum ake cikinsa a kodayaushe kamar yadda kuma nasoshi ba su tabbatar da wannan ba cewar jariri baya jin radadi to shi shine sa malam ya kawo shi don kan mutum ya tashi da wannan aƙidar ya zama ya samu gurɓatuwa a imaninsa sai ya ce wal imanu bi an atfala ba da gaskiya da cewar hakika jirajirai a asabahum shay'un idan wani abu ya same su da ke sa a ji ba daɗi ko raɗaɗi fi darid duniya a wannan gida namu na duniya da muke rayuwa a ciki ya alamuna su ma suna jin raɗaɗi su ba daban bane da sauran bayi wa zalika anna bakra ibn ukhti abdul wahid abin da yasa na faɗa ka in ji malam saboda bakar dan yar uwar abdul wahid qala ya buɗi baki ya ce la ya alamuna jarirai ba sa jin raɗaɗi wa kaza kuma ya yi ƙarya ba haka abin yake sannan mala ya ce wa'alam kuma ka sani annahu la yadkhulu jannata ahadun illa bi rahmatillah haƙiƙa ba wani wanda zai shiga aljanna sai ta dalilin jin kan Allah sai a saboda jin kai na Allah saboda aikin bawa na kwarai sanadi ne dalili ne daga cikin dalilan da ke sa bawa idace da shiga aljanna ba shi ne ya sa bawa ya cancanci aljanna ba dalili ne da Allah ya goya da shi cewar zai sanya bayansa da suka yi aikin kwarai a aljanna amma ba aikin kwaran ba ne ya cancanci su cancanci aljanna asalin samun aljanna falala da jin na ubangiji shine sanadi babba dalili na koli. amma sanadi na aiki dalili ne daga cikin dalilan da ke sabawa bawa idace da aljanna amma ba shi ne ke sa i cancanci aljanna daidai wa daida da aljannarsa da aikinsa to shine mala wannan kalma kuma ya samo asali daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaita wanda aka karbo daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya tada shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yace lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amali babu wani wanda zai shiga aljanna daga cikin ku al'ummar musulmi saboda aikinsa wanda yasa sabai suka ce manzon Allah har kai ma kai da ka zama na daban wanda ya gafarta sa wanda suka gabata da wanda za su zo kuma ka kowa tsoron Allah kai ma haka abin yake game da kai yace har nema sai dai Allah in ya bayyana ni da jin kansa saboda haka asalin cancantar aljanna falalar ubangiji ce da jin kansa ke sa bawan da yi aikin kware isa ta amma ba don aikinsa da ya aikata ne ya sa ya cancanci aljanna ba saboda in an babbawa da ni'imomin da Allah ya yi masa in aka ci za a kwatanta da aikin da yi ba zai iya biyan ni'imomin da aka yi masa da aikin da i ba ni'imar gani ni'imar ji ni'imar sansana ta ɗanɗana ta wato ainihin basira da Allah ya baka na hankalta abubuwa da sauran abubuwan da suka yi kama da haka su lafiya in an ce mutum ya ba da harajin ko kuma bil ɗin waɗannan ni'imomin ba zai iya ba aikinsa ba zai biya masa su to balantana kuma aljanna to shine yasa ubangiji ya bautar da mu da masa aikin kirki ya ɗauke shi a matsayin alama sainin sanadi dalili daga cikin dalilan da zai sa ka a cikin rahmarsa aljanna amma ba ka ɗauka cewa aikinka ne ya sa ka cancanci a baka aljanna kada mutum ya ce shi ya ba ruwansa da aiki rahama Allah ce za ta kai shi aljanna to kuma ya saba dokarsa don shi ubangiji ya ce ka aikin kwarai ya shirya da bawa hanyoyi guda biyu na daidai ice kai daidan na barna da ba daidai bai ce ya barna ya rashin daidai saboda haka bawa zai cancanci aljanna ubangiji da jin kan ubangiji da falalarsa Ƙari da sanadi na aikin kirki bawa ba zai iya biyan ni'imomin da Allah yi masa da ayyukansa ba shi yasa aljanna ta zama falala ta ubangiji gare shi to don an ce za a yi keke da keken bil din ni'imomin ubangiji da yi masa aikinsa ba zai gama biyan su ballata na kuma cancanci samun aljanna da shi sannan mala ya ci gaba da cewa ولا يعذب ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه Allah ba zai azabtar da wani ba sai ta dalilin laifuffukansa duk wanda kaga Allah yawa azaba to laifi ya masa ba wani wanda Allah zai wa azaba haka salin alim bai laifi kuma in zai masa mala ya ce bi kadari zunubi zai masa ne gwargwadon laifinsa ba a yi wa bawa azabar da tafi karfin laifinsa wannan shi ke tabbatar da adalci na ubangiji mai babban laifi a yi masa azaba daidai da girman laifinsa mai ƙaramin laifi a masa azaba daidai da kankantar laifinsa ba a yi wa mai karamin laifi azabar da ake mai babban laifi kuma ba za a yi wa wanda bai komai ba azabar. wannan shine adalci na ubangiji subhanahu wataala walau azaba Allahu ahla samawati wa ahla al-ardin kuma da Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da waɗanda suke sama kuma ya azabtar da waɗanda suke ƙasai barrahum wa fajirahum mai kirkinsu mai biyayyarsu da watsatsin cikinsu su. azabahum to ya azabtar da su gaira zalimin lahum ba tare da ya zalunce su azabtar da su din da ba zalunci a ciki ko da ya yi wa wanda yake masa aikin kirki azaba azabar da ya masa bai zalunce shi ba to anan ne malam muhammad bin salih al allah ji kansa da rahama ya yi bayani mai daɗi mai kyau mai nagarta da zai sa a fahimci wannan gaba da kyau shine tsokacin ƙasa malam mai taliki ɗan goya mana magana. Ya ce ƙalal allamatul bari fitaccen malami ƙwararre Ibn uthaymin ɗan uthaymin yace rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji ɗansa fi sharhi al-aqidati a littafin da yi sharhi na aqidatu safariniya ko littafi da mai suna aqidatu safariniya to shi malam muhammad bin salil uthaymin ya masa sharhi. a ciki ya faɗi wannan bayanin yace ta'azibullahi subhanahu wa ta'ala lit-ta'i azabtarwa Allah tsarkakakke madaukaki ga bawan da ke masa biyayya huwa ja'izun min haisu wuqu'i ya halatta ya iya afkuwa ta ɓangaren afkuwarsa za a iya cewa halal ne Allah ya iya wa bawan da yi masa biyayya azaba saboda in za a yi keke da keken ni'imar da Allah yi wa bawa bawa ba zai iya gode wa Allah a kansu in kuma ya kasa gode wa Allah a kansu to ya yi gaza kuma ya cancanci a iya hora shi saboda gazawarsa ya ce to hakan za a iya cewa halal ne yumkinu zai iya yiwuwa Allah ya azabar sau da haka lakin na mumtani'un shar'a amma a shari'ance ba zai yiwu ba Allah ya ba wanda yake masa biyayya azabar a shari'ance a dokokin da Allah ya shimfiɗa na addininsa ba zai azabtar da mai masa biyayya amma in ka ce hakan zai iya faruwa eh halal ne Allah ya iya yin haka hmm. an fahimci bayanin halal ne Allah ya haka amma a dokokinsa ya shimfiɗa na dokar addininsa ba zai azabtar da mai masa fiyayya an fahimci abin da ya ce wa un aqlan a hankalce ma ba zai yi ba a ce ka azabtar da mai ma abin kirki kamar da kake azabtar da maka abin tsiya to me marabar su ke yace fallahu eh, yake cewa min wajihin akhar ta wata fuskar daban kenan an da ta bangaren hankali din mumtani'un shar'an abin hanawa ne hakan a shari'ance a ce Allah ya azabtar da mai masa biyayya anna Allah ta'ala akhbara annahu la yadhlimu ahada saboda shi Allah da kansa madaukaki ya labarta mana cewa bai zalunta wani wa ta'dhibu ta'i zulmun azabtar da mai biyayya ko ai zalunci ne is mustahilun shar'an domin ba zai yi ba a shari'ance a ce Allah ya azabtar da kuma mai mabiyayya mai tsallake ko eh qala Allah ta'ala Allah madaukake ce wa yamal min salihati wa huwa mu'min dukkan wani wanda yake aikata ayyuka na kwarai alhali yana mai ba da gaskiya da Allah imani ya riga ya aikin kwaransa fala ya khafu zulman to nan bai tsoron fuskanta wani zalunci wala hadman ko kuma bi ta kansa a wato anin fata-fata da shi Allah ba zai fata-fata da wanda yi imani da shi kuma yake aikata musu ayyukan kwarai ba Allah ba zai zalunci wanda wato yi imani da shi kuma yake aikata aikin kwarai ba to wanda ma ya saba masa ya ce ba zai zalunce shi ba laisa bi zallamin lil abid ba mai zalunta bayi bane gaba ɗayansu to ya kuma zai zalunci wanda yi masa abin kirki ba zai yi ba kamar wannan aya ta 112 cikin suratul taha sai mala ya ci gaba cewa is mustahilun shar'an domin abin da ba zai yi bane a shar'ance wa huwa mustahilun akalan ko ba zai yi ma a hankalci bin nisbati lillahi azza wa jalla dangare da Allah mai girma da buwaya a ce kuma ya azabtar da wanda ya masa biyayya ya masa kirki ya anna allaha munazzahun an domin Allah abin tsarkakewa ne daga zalunci li zatihi ga zatinsa fa in qala qa'ilun in ma wani mai faɗa ya ce innahu ja'a fil hadithi ai ya zo cikin hadisi cewa inna allaha law azzaba ahla samawatihi haƙiƙa Allah da zai azabtar da waɗanda suke cikin sammansa wa ardihi kuma azabtar da waɗanda suke cikin ƙasansa. azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum to da azabtar da su din da i zai zama ya azabtar da su ne ba dan ya zalunce su ba fil hadisi kuma ya zo cikin hadisi أن sallallahu alaihi wasallam qala hakika قال tsira da amince Allah subhanahu wa الله سبحانه وتعالى yace lan yadkhula ahadun jannata bi amali mm. babu wani wanda zai shiga aljanna a ta dalilin aikinsa qalu wala an sahabbai suka ce har kai ma qala wala ana manzo ce har ni ma illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lulluɓe, ni ya bai ni da rahamarsa qulna la ishkala mala ce to sai mu ce wannan ba ta matsala a ciki ba na abu rikici fa ammal awwalu amma hadisin farko fa amanahu fasararsa anna Allah law adhaba ahla samawatihi wa ardihi hakika Allah da zai azabtar da wanda suke cikin sambansa da wanda suke cikin ƙasai la azabahum to da ya azabtar da su wahum mustahiquna lil azabi a suna masu cancantar ai musu azab wa huwa ghairu zalim an kalla haka ma shi ba zalunci ba ko tunda ba za su iya gode masa ni'imomin da ba wanda ya kasa godewa ya kasa ya gaza an samu takasiri daga gare shi to a shida, ubangiji zai azabta shi a nan ba zalunta sai kaga kenan ma mutum yana tunanin cewa an wa mai aikin kirki azaba an zalunce shi shi ne ya fahimci dalilin kuskure sannan ya ci gaba cewa wa mata yastahiquna ko yace yaushe ne bayi suke cancantar a musu azaba idan khalafu fi tarki ta'a idan sun saba ubangiji wajen barin biyayya awo fi'lil ma'asiya ko sun saba ubangiji wajen wato aikata abin da yake na sabansa amma thani fal ba'u fi qawli bi amali ya gama da wancan zai shiga magana ba mai shiga aljanna sai da jin kan ubangiji sura to wancan cewar bayi in sun saba ubangiji da yin abin da ya hana ko barin abin da ya ce su sun cancanci azaba wani ba ne zai ce bai saba Allah shi shi bai taɓa Allah ba daidai ba to ko duk ba wanda bai taɓa Allah ba daidai ba shi inda zai azabtar da su adalci musu sun cancanci musu azaba sakamakon laifin da su. to shine ce fatsani wa amma tsani amma hadisi na biyu mai cewa ba mai shiga aljanna ta dalilin aikinsa sai dan Allah ya bai shi da rahama yace baɗin da take cike bi amalihi din nan lil mu'awadati an faɗe ta ne dan bayanin musaya ba wanda zai cancanci aljanna a matsayin aikinsa ne musayan aljannar da aka bashi ya'ani laura ja'ana littawidi ce abin nufi da zamu koma musaya ban gishiri in baka manda ba na aikin kirkin ka in baka aljanna in wannan salon za a dauka ma da khala ahadun aljannata ba mutumin da zai shiga aljanna da لأن الإنسان ba حوسب على na نعمة domin da za a mutum hisabi kididdiga akan mafi koma bayan ni'imar da Allah ya masa min Allah daga wajen Allah la halaka to da bawan ya halaka lakin bi rahmatillahi ta'ala amma da jin kan Allah madaukaki sai ya shigar da baya aljanna ya kawo da kai akan abin da suka yi masa na ba daidai to wannan shine abin da malam ifa da ya kare mu da shi ƙarin bayani akan abin da wannan magana ta malam albar bahari take cewa la yajuzu an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala bai halatta a ce da Allah da albarkacinsa da alkhairinsa suka yawaita ko madaukaki. annahu yaghlib a ce Allah yana zalunci bai halatta ba me dalili Allah subhanahu ta'ala da kansa ya tabbatar da haka cikin alkur'ani ya eh, cikin suratu fussilat Allah yana cewa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunta bayansa ba ne kuma cikin suratul kahf ma ce wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a hadisul qudsi ma wanda aka karbo daga abidar jindobi na jinada, hmm. ah, wanda imam bukhari da muslim suka rawaita annabi yake cewa Allah da kansa ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta wa kaina da kaina zalunci to wanda ya haramta wa kansa da kansa zalunci kuma ya zai zalunci wa inna ma yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu mala ya ce to ai wanda yake zalunci shine wanda ya ɗauki abin da ba nasa ba bayi kuma na Allah ne shi ya kayansa to in ya azabtar da su ai kayansa ne da da kayan wani ne izo i hawan kawara a kai sai ya ce ka gan shi da zalunci ya zo ya taɓa kayan da ba nasa to shi kuma Allah dama bayi duka nasa to kaka ba magana ma ka kama magana zalunci wanda ya taba kayansa mai a ciki Ice wallahu jalla thala'uhu lahu al Allah wanda ya bansa da kirarinsa ya ɗaukaka ya girmama halittu kaf gaba ɗaya mulkinsa wal'amuru haka doka ma kaf gaba ɗaya tasa ce tafiyar da al'amura a hannunsa yake al-khalqu khalqu halittu dai na Allah ne waddaru daru inda suke zaune duniyar ma tasa ce la yus'alu amma ya fa'al kuma shi ba a tambayarsa mai game da wani abu da ya aikata bi khalqihi game da halittarsa wala yuqalu lima wa kai ba a cewa dan mai Allah yi ko me yasa yi ko yaya yi haka wala yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqi babu wani bawa kowaye shi da zai shiga tsakanin Allah da su. to ka kalli wannan bayanin ina tabbatar maka da cewa ba wani wanda zai shiga aljanna don ya cancance ta da aikinsa sai dai falala da jin kai na ubangiji sannan ba wani bawa da allah zai azabtar face ya azabtar da shi saboda ya masa ba daidai ba ya masa laifi adalcin ubangiji ne izartar da ya azabtar da shi sannan sai mala ya ce wa idza sami'ta rajula yat'anu 'ala al-athari idan ka ji mutum yana suka game da abin da aka samo na hadisai daga magabata na kwarai wala ya in ka ji mutum baya karɓar abin da ya tabbata na hadisai أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ka ji mutum yana musa yana jayayya akan wani abu daga cikin hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fattahimhu alal islam ka tuhumci musuluncinsa cewa ni bana jin musulmi in kai haka kayi tete saboda alamu sun nuna musulmin kwarai wanda ke kan turba ta musulunci a daidai ba zai ja da hadisan manzo ba zai musa wasu daga cikinsu fa innahu rajulun radi'ul qawli haƙiƙa mai faɗar abin da yake faɗa na musa hadisai to mai gurɓatacciyar magana in an cewa abu radi shine ƙarshen baya koma baya e ma'ana ɗanci bayan magana ne wal mazhab kuma inda ya sa gaba ma mummunan wato mafuskanta ne wa inna ma ta'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam, duk wanda ya suka ga hadisai to ga manzan Allah ya suka tunda ai shi ya faɗe su sallallahu alaihi sallam. tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa ashabi kuma duk wanda ya suka ga hadisai sahabban annabi ya suka domin su suka jiyo suka kiyaye suka isar mana li'annahu innama arafna Allah domin hakika mun san Allah ne kadai mun san Allah ne wa arafna rasulallahi kuma kadai mun san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa arafna alqur'ana kuma kadai mun san alqur'ani ne wa arafna alkhaira kuma kadai mun san wato ainihin alkhairi ne wa sharra da sharri wa duniya mun san abubuwan da suka shafi duniya wal akhira da wanda suka shafi lahira bil athari ta dalilin hadisan ashe duk wanda ya zo zai soke maka hadisai yana cewa da kai ne ka jahilci Allah ina cewa da kai ne ka jahilci manzon Allah ina cewa da kai ne ka jahilci alkur'ani ina cewa da kai ne ka jahilci alkhairi da sharri ina cewa da kai ne ka jahilci duniya da lahira duk mai sokan hadisi so yake ka zama diddin ka zo duniya kama ba ka zo ba fa innal qur'ana ila sunnati ahwaj qur'ani ya fi buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sunnati ila alqur'ani fiye da buƙatar sunna zuwa qur'ani alqur'ani ya fi buƙatar sunna fiye da buƙatar da sunna take wa alqur'ani domin an aiko alqur'an aiko manzo da alqur'ani ne aka ba shi ikon ya bayani na sunna don a fahimci alqur'ani ya saukar masa da alqur'ani ya turo shi Litu litubayyana linnasi ma nusilai don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ashe buƙatar ƙur'ani da hadisi ta fi buƙatar hadisi da ƙur'ani da ƙur'ani da aka saukar da shi sunna ce take bayanin sai da ita za a fahimce shi ka ƙari karanta waƙi musala ba za ga adadin sallar la'asar da azahar da magarba da isha'i da asuba a ayoyin ka tsaye da sallah ka je ji warka umu arraki warka uwasu duk kaji amma yaya ruku'un yake yaya da take in an yi ruku'u me za a ce a ina ka gano a cikin alkur'ani me za a ce a cikin sujada duk wanda sai ka koma sunna da aka ce kutuba alaikum siyam har tilasta muku yin azumi ina ka samu bayanin cewa daga cikin wato ainihin kamiyar da ake bukata kai ta azumi bayan ci da sha da biyan bukata ta sha'awa akwai magana sai ka kame daga ayyukan asha da maganganun banza su ba suna taɓa ladan kalma sai ka koma suna ce a bada zakka amma sai kuɗi ya kai nawa za a yi zakka su a nan ke a an ce a yi zakkar dabbobi daga nawa suke fara daga nawa suke kare ko nawa ne ba zakka nawa ne ba zakka ko an ce ku ba da zakkar abin da kuka noma a ranar da aka girbe to sai ya kai yawan nawa sannan za a yi ko sannan kuma nawa za a fita duk wannan ba za ka samu ba sai ka koma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ya zama babu makawa alqur'ani ya buƙatar hadisan manzo fiye da buƙatar hadisan manzo qur'ani to shi sa mala yace duk wanda kaje na so kan hadisai baya karɓar su ko yana ware wasu ya masa to ka kware da sanin cewar wannan bawan maganarsa da musulunci sun yi hannun riga ka tuhumci musuluncinsa ko yana tute shi musulmi ne to sun yi hannun riga da musulunci don musulunci bai zama musulunci sai ka karɓa abin da manzo ya zo da shi wa ma ata kuma rasulu ba ku qur'anin da kake takama da shi shi yace abin da manzo ya zo da shi ka karɓa in ka ce ai qur'ani ake nufi ka karba to daya ka karbe shi wa ga ma da ake karanta shi ba sunna ba ya aka kasan nan za a yi ja nan ba za a ja ba sai da wannan hadisi saboda haka wanda da ike suka ga hadisai to abin a tumci musulunci sanin tufka da warwara yake maganarsa ba a bakar ba ce ma inda ya sa gaba ba abin tafiya ba ba abin fuskanta ba kuma kamar da ya faɗa ce ba za ka iya sanin Allah ba za ka iya sanin manzan Allah ba za ka iya sanin alkur'ani ba za ka iya gane alkhairi ba za ka iya gane sharri ba kai ka fahimci mai duniya mai lahira sai ta dalilin hadisan ba to wannan bayani na malam inda za mu ɗauke shi mu ɗabbaka shi da musulmai sun fita daga matsalolin da suke ci. saboda jahilta irin wannan bayanin ya sami musulmi ke jin cewar in fa bai tsaya ya yi geography ba in fa bai tsaya ya yi biology ba to kuda ma zai ba ko ba haka ba ka je ka ƙara akawuntin ka kware sai kina cewa ka iya akawuntin za ba ka kuɗi ka zan yi kuɗi shi nan ya zama accountant ana faɗarsa ana jinsa amma wanda yake wa yarinta signature ba sai da kwatanta masa ne bai da karatu amma kuma ana ba shi kuɗin da mai accountant yake bukata kuma haka zai zo masa yarinta a tashi daga aiki zuwa wata ko sati ko rana da kyawun da zai ba shi ya ba shi a shi kenan ka koma ka san tsarin da Allah ya shimfiɗa ka san dokokinsa ka san tsare-tsarensa shi ne mafita ba laifi ba ne in ka koyi wani ilimi na duniya in dai bai ci karo da doka ta ubangiji ka ce shi ka karu da shi amma kada ka ɗauke shi shi ne tushe ka ɗauka shi ne mafita a'a shi mataimaki ne a inda i daidai da tsarin Allah abin a watsi da shi ne a inda ya saba doka to wannan ta ce hanya madaidaiciya da ya kamata ba wa musulmi ya kasance abin da zai biyo baya magana ne akan jayayya da tashin tashina game da abin da ya shafa kadda in tashi karatu na gaba insha Allah mu shi zamu Wa alaikum salam. abinci wani yan ne suna ƙarƙar hujja da wata aya da ta ke cewa a fi musamman da cewa a na wani wurin suka yi lissafin salloli guda biyar shi ya ce cewa ita misali abin da ya shafi wannan ayar ko da ta wannan bayanan ta faɗa da diraka in ka ce kai sallah kawai addu'a ake nufi to ya za a yi addu'a don addu'a ka ta iya saba da ta ta wata iya saba da ta wace ce in maka ta yi daidai ko shi ne abin duba sannan kuma ita din ayar ta faɗi wannan shi ga sakin laili idan dare ya shiga ko dare ya duhu ta za ka gane cewar da aka ce ga sakin laili ana nufin da magarba da isha'i bara ma ka iya cewa kai abin da ka fahimta daga sakin lail wani za a iya zuwa jar shi ga sakin lail abin da ake nufi sai daren ya raba ko amma ga shi kana a farkon daren magaruba kuma da ya dan fara nisa sai kai isha alaikum salam ko to shine in ka dauki abin da yake daukan ma'anoni barkatai ko yake da fuskoki to za a samu matsaya sai ka koma sunna kada ka shi wanda ya ce shi ƙur'ani kawai to inda zai kai kansa ya baro za a tambaye shi shin ƙur'anin nan haka aka sakko da shi gaba ɗaya don kulkul aka ce ku je ku ta yi ko da kaɗan da kaɗan ya rika zuwa ko zai je koma ayar ƙur'anin wa ƙur'anin faraƙanahu taqra'u 'ala an-nasi alamu kufr ko ya yadda Allah ya faɗa za a karanta mutane Qur'ani su waɗanda da aka karanta musu Qur'anin za su gaya wasu to za ka ce musu ƙala ƙato ai Qur'ani ƙala su isar maka su kai ba ƙala ƙato ba ne sannan shi manzan da ya zo yi bayani litaqra'uhu al-nas dan ka karanta mutane shi a karata wadda ike in ya ji wani ya ba daidai ba da ce a'a kaza wannan magana kaza din ta gyaran da ya za a dauke ta ko kuma za a jefar da ita to ashe ka ɗauki hadisi to duk idan mutum ya kalli wannan sai ga cewa soki burutsu ne mutum zai yi da ƙur'anin za a yi fata da shi ko baka taɓa hadisi ba saboda in ya tafi akan fahimta da ya tafi akai wani zai ja da shi saɓanin ko ba zai iya ka da shi ba amma da an koma hadisai aka ce a takaitu iya wanda aka aiko ya bayanin ƙur'ani abin da ya faɗa da shi za a yi to shine zai saisaita kowa eh, Allah ya malam a bayan magana mun yi karatu akan bayanan dujan inda zai so da alamominsa ba mun yi karatu kuma dama na jima ina jin ɗar da haka kan zai zo da wasu ganguna zai zo da waye to kuma a wancan karatun ma an ban manta ba ne wannan tambaya muna irin ɗan wannan muhawara da wani nake ce masa a dace ni ma na da wani kuma ina jin magana kai karfi amma daga baya ba mun yi karatu na yi tambaya akan haka ba gaskiya ba sai ke ce a'a shi ba wanda ya ji ya faɗa ya yi karatu ne alamatu sa a ƙasar shari'ar musulun yana ce to ni kuma gaskiya na yi tambaya ma akan haka eh. ko ban san bayani akan wannan da ya kawo magana cewar ina daga cikin alamomin tashin alkiyama za a samu wasu jama'a da suke halatta kayayyakin kiɗa wannan akwai hadisi ingantacce a kai cewar halatta abubuwan da shari'a ta haramta na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a ƙarshen zamani kafin tashin alkiyama zai yawaita yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wannan hadisin zaman kansa yake da ba magana yake shi kuma akan dujal ba dujal yana daga cikin manya-manyan alamomi wanda suke nuna karatowar tashin alkiyama dab da dab irin waɗannan na kuma halatta kayan kaɗe-kaɗe su kuma suna daga cikin ƙananan alamu kamar yanzu kenan ba su kai da ba to da aka goya su a cakuɗa su bai taso ba zaman kansu suke to ne malam babu wata magana da yake magana zai zo da wani gani a ba na magana zai zo da kayan kiɗa abinda hadisai suka nuna akwai da abubuwa da suka saba da tunani da al'ada da aka hore a hannunsa Samu waɗannan abubuwan kuma galibi na da alaƙa da shaidanu da suke raka shi cikin tafiyarsa domin zai ce mutum zai dawo masa da babarsa da ta rasu ko babansa da ya rasu in kabari nuna ce kai baban wane tashi sai wani shaidan daga cikin shaidanu ya zo a surar baban wanan shi ya gani sai ga ya ga babansa to ga gana gama da rafa idan da ake ci su ka sai yadda a to wanda ya damun da babata a idan ya ce Allah ne ba zan mamaki sai ya bi shi ga kuma damar da ya samu ta zai tsaga mutum biyu nan rabi nan rabi shiga tsakiya sannan ya ce koma ka haɗe kaga ya koma ya haɗe ɗin sannan zai zo maka da tafki biyu ɗaya tafkin za ga wuta ce take ci ganga ganga ɗaya kuma ruwa ne gare gare a kwance yanzu ce duk wanda ya saba masa haka ga ya ɗauke shi ya cilla cikin wutarsa to cikin rahama ubangiji ya ba shi wanda a ga cewar eh saboda bi na da kake wannan ruwan na daɗi na mana ya ɗauke ka ya cilla ci to mutum ya shiga wutarsa har abada kaga akwai rufa ido to wannan ina daga cikin istidraji na ubangiji ya bayyana da wasu abubuwa da suka saba wa tunani da al'ada da hankali a hannu wani watsatsai batacce to shi yasa ubangiji idatar da mu da manzan da ya mana bayanin su yace to daga a cikin alamominsa akwai waɗannan in ka ga haka kada ka ruɗu. ga kuma tambari da yake goshinsa na kafiri ne shi mutum ne mai doro mai kwangwame mangoshi goshi idansa ɗaya a a talitse ɗaya kuma shi ne mai gani shi ma yana da wani bulu-bulu fari ne irin farin jaki ga doro ba dai da kyan gani mana shi dai mutum ne dai ko mutum ne yana cikin mutane amma mara fasali to saboda haka waɗannan abubuwan da aka faɗa su za ka tsaya iya su na hadisi da kuma cewa duk inda ya je in suka karbi abin da yake kiran zuwa gare shi yanzu sai ce to sama a musu ruwa sai ga ruwa yanki sai ga abubuwan amfanin su gonar su lublub lafiya lau dabbobi su ci su sha su koshi inda kuma ya je suka bantsare suka ce mun gane kafa maganan bibi ka fita so ba sai kowa gari ya kayau sai to ko ba ku a ruwa to manzo yake cewa ambatan Allah shine abincinsu ambatan Allah da zasu shi zai sa su sun wadatu ba su da buƙatar jin yunwa ko da ake maganar yunwa ba a mata lahaula a lokacin lahaula tana aiki malam ni abu ne nake ba da mamaki shi dijjal din nan dai mutum ne to kuma a yanzu shi ma kamar yadda Allah ya ɗauki annabi isa ne yake shi ma haka Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi a inda Allah ya ajiye shi a sa ko kuma ya mutu ne kafin kiyama ne za a tashi shi a daga ba za a samar da shi ai ba wai an yi shi na nan a ajiye ba ne daga baya za a samar da shi eh. da uwa da uwa da uwa da uwa wannan ma ce akwai akwai almajiransa ko yanzu yanzu zamani yanzu na sai akwai almajiransa zamani yanzu misali da ga wasu abubuwa suna yin wasu abin kamar na almara irin wannan kuma za ga wasu ne da su eh haka din ne eh, abin da ke faruwa shine su galibi abin da ke faruwa bangaren tsaface tsaface da ake da su na yanzu ka ga mutum ya maka wasu abu na tsatsibe tsatsibe kulumbotai ko sai a ga tattabara a hannunsa tana tashi hmm. tara abin nan kafa za ta fadi ko yanzu na a ga wato ani ya ya haka wub a gan shi da nonon ayaba ko ko yawwa da abin da ya kama da haka to wannan duk yana daga cikin bangaren tsafaci-tsafaci ta tsatsabe-tsatsabe wani dama da zarar ka ba hanya akwai shaidanu masu tayawa duk za su taimaka maka a wajen irin wannan su da haka wannan a iya kiransu 'yan tawagar dujal saboda abin da suke yi kama da irin nasu amma ba su bane shi uban tafiya suna nan tafi eh. maganin su koma zuwa ga shari'a in dai mutum yana da ilimin sanin addinin Allah kyakkyawar masaniya irin wannan salon da muka dauka na bibiyar littafan magabata da suke bayanin irin waɗannan aƙidin da miyagun abubuwan wanda suna ciro su daga hadisai da ayon alkur'ani to shine mafitakka da abin ya zo sai kai ka zama wato a bisa basira kana gana abu ka ci a wannan ai ba sabon abu bane kafin wannan ai an yi na sifir auna da ya kira matsafa za su jefar da igiya ta zama macijiya ko ta wannan ba sabo bane saboda kawai kuma Allah ya kare irin wannan da abin da ya saukar annabi Musa to irin waɗannan irin waɗannan da ka koma dalilan shari'a sai ga komai gare matsalar a ce kafin abin ya faru baka da karatu na sanin dokokin Allah da shari'a. to a nan guguwa za ta iya tafiya da wani ko zai dace sai bayan an ɗanɗana kuda Allah ya kiyaye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu